wani al'amarin. Idan mai sauraro bai manta ba, bayan mun tsaya ne a inda Jidda ta ce, To ranka shi daɗe godiya nake, a huta gajiya. Juyawar ta ke da wuya da niyyar barin wajen ta ga inuwar mutum ta gifta. Da sauri, tsayawa ta ɗanyi kafin ta ji wata kalliyar ma Yasir da ke tsaye har lokacin bai motsa ba. Da sauri ta buɗe baki tana shirin yin magana, ya ɗaga mata hannu, ki yi maza ki tafi yanzu, na ga abin da kike son cewa amma kada ki damu zan bincika na gano ko waye kai ta girgiza sannan ta yi saurin barin gurin tana tafiya tana ɗan waiwayawa bayanta ko Allah zai sa ta gane waye wanda ya gifta sun har ta kusa fita a cikin gidan bata ga kowa ba dan haka kawai sai ta miƙe hanya ta bar wajen cikin sauri da haka har ta koma gida shigowanta babu jimawa ta tarar da inno tsugunna a bakin rariya tana ɗaura alwala saboda lokaci da ya karatu. Da sallamar ta iske ta gurin nan kusa da ita ta tsugunna kana ta ce, Inno na dawo. Gyaran murya Inno ta yi mata kamar wacce take sallah. Sai da ta idar da alwala sannan ta jiyo da ɗan murmushi tana faɗin. Yawwa ta sannu da dawowa fatan kin baro su lafiya. Lafiya ƙalau na bar su sun ce a gaishe ku kuma suna godiya. Masha Allah haka kullum muke fata. Ɗan murmushi ta yi kafin ta furta. Yauwa Inno, wai me yasa kullum idan na tarar da ke kina alwala ba kya amsa min idan na yi magana, sai dai ki min gyaran murya. Mhm, ‘yar nan, ai ba za ki gane ba ne. Nan fa wallahi wata na ji tana cewa wai idan mutum yana alwala akan kujerar zinare ta gidan aljanna ake ɗora shi har ya idar. Amma da zarar ya yi magana sai a janye ta daga gurin shi. Wata dariya da ta saki da ta kai ta ga bingirewa a gurin saboda tsabar mugunta. Inno kuwa tsayawa ta yi tana kallon ta. Ko da ta ga Jiddan ba ta da niyyar dainawa sai ta kai mata bugu. Da sauri ta goce sannan ta miƙe ta bar kusa da Inno. Sai da ta tsinci kanta a ƙofar shiga ɗaki sannan ta tsaya tana dakatawa da dariyar da take. Kai Inno, ya sun da abin dariya kike wallahi. Ta yaya za a zo a ce miki wani wai idan mutum yana alwala akan kujerar zinare yake kuma a hakan ma ta aljanna. banda tsabar rainin wayo sannan kuma ke ma kika yarda to 'yan nan ta yaya ba zan yarda ba abu ne fa da baka sani ba kaji ji an faɗa ta yaya za ka samuwar samuwarsa ha innotawa to ya san duk wanda ya faɗa ƙarya yake miki babu wani kujerar da ake ɗora mutum a kanta kawai dai ba a san mutum ya yi maganar ne amma ba wai don waccan maganar da aka yi ta zama ingantacciya ba to Allah ya sa mu dace idan mun dace kuma mu dafe Kin ga yanzu ai na karu tun da kin min wannan bayanin. In ba ku da kuka sani ba, mu ai kin ga ba ganewa za mu yi ba tun da ba karatun muka yi ba bare mu sani. Kuma insha Allah su ma masu faɗar tun da na ji gaskiya yanzu a gurin ki zan sanar da su don su daina ɗora mutane a kan zaton abin da babu shi. Murmushi ta yi kafin ta shiga cikin ɗakin tana faɗin Amin my sweet mom, the one and only, Inuta. Ke ban son shigantaka. Idan za ki hau saki haka kawai kina faɗan wani abu kamar cuta kike ce nema ko me, kuma na ji kin ambaci sunana a gaba. Alasa ba fatar in ji ciwo kike ba. Wata dariya Jidda ta sake kwashewa da ita ganin yadda Ino ta kikance akan kan maganar. Yadda ta rike kofa tana tuntsura dariya sa Ino jin takaicin dariyar. Gashi ita kuma Jidan ta kasa gane irin kallon da take mata bare ta daina. Da sauri Ino ta yi kanta da bulugarin da ta saɓa cikin kwandon kayan wanke-wanke. ai kafin ka ce kwabo tun har jiddan ta shige cikin ɗakin ta kulle ƙofa ja'ira da ki tsaya mana da tadda ke a radi yau da kin ci gidanku ko an gaya muku ba ma jin abin da kuke cewa ne ku nan ba ku yarda ba 'yan boko bokon ƙarshen zamani bokon kuma da ake cewa ko a wuta Jidda kam da ta shige ɗaki ta bar indo na rike da bulugarin miya ai sai ta haye saman gadon ƙarfansu tana ɗan jijjiga gadon tamkar ta samu lilo. Tana nan kwance ta jiyo maganar Indo tana mitar sun san komai ai su Wata sabuwar dariya ta saki tana rintsa idonta saboda muguntar da ta ji. Ta ɗauki lokaci a haka kafin ta tsagaita. Lokacin ne kuma maganganun da suka yi da Yarima ya Yasin suka fara dawo mata. A hankali ta yi juyi ta koma rigingine tana kallon rufin ɗakin da yake na azara. Duk da kasancewar gidan ginin gargajiya ne hakan ba wai yana nufin gidan nasu ba shi da tsari ba. Asali ma duk wani mutum da yake jin kansa zai iya rayuwa a wannan gurin, sai dai kawai burin wani da ya fi na wani. Wannan shi zai sa kawai mutum ya raina wannan gida nasu a matsayinsu na masu ƙaramin ƙarfi. Ta jima tana tunane-tunane kafin ta miƙe ta sauka daga saman gadon. Bata ta yi ta ɗaura alwala sannan ta dawo ta shimfiɗa abin sallah. Sai da ta yi nafila sannan ta yi kabbarar sallar magariba. Kowace ta idan jakarta ta Islamiyya ta ɗauka ta fita tana yi wa Inno sallama da sai ta dawo. Fatan alkhairi Inno ta yi mata ita kuma daga haka ta sa kafa ta fice a gida, ta nufi makarantar su da ke nan duka a cikin gidan. Tana tafiya tana tunani har ta isa ajinsu. ta babu jimawa ta samu guri ta zauna kusa da Aina'u. Bayan ta yi wa 'yan ajin nasu sallama sun gaisa da waɗanda suka samu damar amsawa. Littafinta na akdari ta ɗauko sannan ta fara nazari cikin Fasal da hara. Ta yi zurfi a cikin nazarinta Malam Nura ya shigo cikin aji. gaba ɗaya suka gaishe shi a hankali ya juya ya kalli ƙofar shigowa yana ba ta izinin shigowa wata yarinya ce ta shigo nan ya juya ya sake kallonta sannan ya furta yauwa kin ga nan daga yau nan ne ajin ku idan kin zo nan zaki dinga zuwa kin ji ko to malam na gode yan ajin ya kalla sannan ya furta yan aji ga bakuwa nan kun yi saboda haka a bata gurin zama daga yau ita ma ta zama ɗaya daga cikin ku kun gane ko Cikin haɗin baki suka amsa masa da to, nan ya musu nasiha na su zauna lafiya kamar yadda suka saba banda faɗa kuma banda hayaniya. Amsawa suka sake yi sannan ya juya ya fita yana musu umarni da su fara bita kafin malamin nasu ya ƙaraso. Ko bayan fitar Malam Nura hayaniya duka 'yan ajin suka fara da surutai iri-iri wanda suka kamata da wanda ma ba su dace ba. Su Asabe kuwa nan suka fara shishigewa baƙuwa suna kiranta ta zauna a cikinsu. Ko da haka ta faru bayan baƙuwa ta koma cikinsu ta zauna nan suka ci gaba da surutu suka mai da ajin ya koma tamkar gidan biki ko kasuwa. Aina'u kuwa da Titi da ke can gefe guda suna buɗe littafinsu da shirin fara bita kamar yadda malam ya yi musu umarni. Ko da suka je ajin ya koma haka sai suka kalli juna. ina ce ta ƙarfin halin miki. Duka suka jiyo suka kalle ta kafin wasu ciki suka amsa mata, wasu kuwa nan suka samu damar fara jifanta da maƙar magana. uwar iyaye da tsari ta tashi duk da ta ji abin da suka faɗa hakan bai hana ta yin magana ba nan ta juya ta ci gaba da magana a gaskiya dai wannan abin da muke yi bai kamata ba a ce a matsayinmu na waɗanda aka ce mu yi bita mu tsaya hirar da ba zai amfane mu ba ya kamata a ce tunda har malam ya yi mana magana mu yi masa biyayya a matsayinsa na uba a gurinmu idan kuma har muna son karatun ya amfane mu nan gaba Gaskiya ne wannan Aina'u maganar ki haka take mun gode sosai da tunatar da mu abin da ya dace mu da muka yi ƙoƙarin mantawa. Wata ƙawar Asabe ta yi magana lokacin da ita ma ta yi ƙoƙarin buɗe littafinta tana tashi daga tsakiyar da'irar da suka haɗa ta koma gefe da faɗin. Ya kamata mu fara bita kada wani malamin ya zo ya tar da mu ba mu fara ba. Zama Aina'u ta yi tana yi wa Jidda murmushi, ita ma murmushin ta yi mata kafin suka soma bita. tun daga muƙaddima har suka kusa kaiwa inda suka tsaya sannan malamin nasu ya iso sai dab da kiran isha'i sannan aka tashe su aka suka kama hanyar su ta koma gida suna tafa suna hirar su ita da Aina'u cikin hirar ne Aina'u ta kalli Jidda da faɗin ƙawata wai kuwa kin gane wannan baƙuwar da malam Nura ya kawo ajin mu yau sauran kallon ta Jidda ta yi tana girgiza kai alamun bata san ta ba hmm. ai kuwa sai dai ki ce kin manta amma ba wai ki ce baki san ta ba Cikin mamaki jita ta sake kallon Aina'u, to ni ta ya zan santa bayan ma ko ganinta ta bana tunanin na taɓa yi. Ai kuwa wallahi kin san ta, sai dai ko ki ce min baki gane ta ba amma bari na tuna miki inda kika santa. Shin za ki iya tuna watannin baya da suka wuce ina wata da suka kawo ƙara fada akan Yarima Yazid? Ya matsa fuska Jidda take tana tunani, Ko da cin abin da Ainahu ta faɗa game da kes ɗin Yarima Yazid Aitin ta ɗago fuskarta tana girgiza mata kai, alamun ta gane yanzu. Cikin mamaki ta furta, kina nufin ita ce wannan baƙuwar da aka kawo ajin yau? Ƙwarai kuwa ita ce, don ni dai na shaida ta kuma ta ma ba na yi itan ce, don ita ma a cikin gidan nan gidansu yake. Idan ma baki yarda ba za ki iya tambayar waɗanda suka gane ta ko a cikin ajinmu ne za ki ji gaskiyar zancen. Yan murmushin yaƙi Jidda ta saki ba tare da ta sake cewa komai ba ta shiga saƙa da warwara a zuciyarta akan Aisha, Dan ita san ba ta gane ta ba. A haka har suka isa layinsu nan suka yi salama kowacce ta nufi gidansu. Ko da shiga Jidda gida bayan ta yi sallah ta ci abinci nan ta shige ɗaki ta kwanta, duk da ba bacci take ji ba amma Haka kawai ta ji tana son kasancewar ita kaɗai ba don komai ba sai don tana son bawa zuciyarta dama kan tunanin hanyar da ta fi dacewa su fara bi wajen binciko asalin al'amarin. Dare ya raba sosai inda duk wani mai rai ya daga ƙarƙarinsa domin hutawa. Gajidda kuwa har lokacin idanunta a ƙeƙashe suke, wanda zallar tunani da neman hanyar da za ta ɓille musu babu abin da take. Sai misalin karfe ɗaya na dare sannan ta nisa bayan sauke nauyin ajiyar zuciya ta bige ta fita daga ɗakin. Bayan gida ta zaga ta fito sannan ta sake ɗaura alwala ta koma ta kwanta lokacin da niyyar bacci. Addu'a ta yi sannan ta juya ta kwanta. Bata jima da kwanciya ba bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Bata yi nisa da sosai da kwanciya ba ta fara mummunan mafarki da Yarima Yazid. Cikin baccin ta ganshi cikin rami Duk da ramin ba shi da wani zurfi amma sam yariman ya kasa fitowa daga ciki sai miko hannu yake waje bakinsa yana motsawa alamun yana son yin magana da neman taimako. Sai dai abin mamaki shine sam sauti baya fita a cikin abin da yake faɗa sai dai zallar motsin bakin da yake. Cikin sauri ta fara tafiya tana nufar inda yake da niyyar taimaka masa ya fito daga cikin ramin. Sai dai ko ta kusa zuwa inda yake sai dai kamar an maida ita baya. Haka ta cigaba da dawowa amma duk sanda ya rage bai fita kuka kaɗan ta iso gurin shi ba sai ta hango shi a can gaba sun yi wa juna nisa. Zubewa ta yi a ƙasa saboda tsabar gajiyar da ta yi na maimaita tafiyar da bata san adadin sau nawa ta yi hakan ba. Tana fashewa da kuka. A hankali ta ji an dafa ta da baya da sauri ta juya da niyyar ganin waye. Yarima Yasir ta gani. Tsaye yana binta da murmushi. Bata iya mayar masa ba sai fuskarta ta fara gogewa tana share hawayenta. Koda ta sake ɗagowa da niyyar yi wa Yarima Yasir bayanin abin da yake faruwa da Yarima Yazid sai ta nemi Yarima Yasir ɗin ta rasa. Haka rama ramin da ta hango a ciki babu shi ya ɓace kar gurin bai taɓa tsagewa ba bare a ce da wani abu mai kama da rami a gurin. Ko da ganin haka sai ta ya daɗa tashi, a guje ta miƙe tana nufa inda ta hango ramin da ta hangi Yarima a ciki. sai dai tuni labarin nata ya canza salo don kwata-kwata babu abin da ta gani a ɗazun zagaye wajen ta ta yi ko za ta gano inda ramin yake amma san babu shi bare dalilinsa farkawa ta yi a matuƙar firgice jikinta duk ya jiƙe da gumi dogon numfashi ta shiga ajiyewa tana share fuskarta haɗe da matsattsika idanunta da suka mata nauyi ta ɗan jima haka kafin bacci ya ci gaba da fuskarta tana daga zauren take ba tare da ta yi tunanin abin da ya dace ta yi ba bacci ya daɗa sace ta wanda a ƙarshe nan ta ɓingire ba tare da ta shirya wa yin hakan ba. Ko da asuba bayan ta yi sallah da inno ta tashe ta bayan da ta idar da sallah kasa komawa bacci ta yi. Haka ta zauna a gurin tana addu'o'i har rana ta hudu Nan ta miƙe ta gabatar da sallar nafila raka'a biyu sannan ta sake zama tana addu'a game da al'amuran da suke faruwa a cikin gidan sarauta. Tabbas wannan sallah tana da matuƙar amfani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi. cewa duk wanda ya sallaci sallar raka'a biyu bayan ɓullowar rana ma'ana tun daga lokacin da yayi sallar asuba sai bai koma ya kwanta ba ya zauna yana ambaton ubangiji a gurin da ya idar da sallah da rana ta hudo kuma yayi sallar raka'a biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata kamar haka to kamar yayi aikin hajji da umara ne tare da shi bukari da Muslim misalin ƙarfe, bakwai da rabi na safiya ta fito daga cikin ɗaki shirinta na tafiya a makaranta jikinta duk a ne kula da hakan da inno ta yi ya ta tsaida ta tana faɗan. ‘yar nan in ce dai lafiya ko na ga duk jikinki ya sake kamar baki da lafiya shin akwai wani abu da yake faruwa da ba za ki iya sanar min ba a matsayina na mahaifiyarki kai jidda ta girgiza mata tana cewa babu komai inno haka nan dai nake jin jikina karantar damuwar da inno ta yi akan fuskarta ya sa ta faɗan. na san haka bai taɓa faruwa ba Jiddata amma me yasa kike kokarin bullo da wannan sabuwar hanyar? Me yasa zaki ya? Kin sani sa damuwa a rai yana haifar da ciwo. Shin ba kya tsoron wani abu ya same ki? Me kike tunani ni kuma zai same ni idan wani abu ya faru da ke? Yadda Inu take maganar da damuwa a fuskar ta ya daɗa sawa jikinta ya yi sanyi har ta ji ba za ta iya ɓoye mata abin da ke ƙasan zuciyarta ba. Buɗe baki ta yi da niyyar za ta faɗa Ino duk abin da ke cikin ranta sai kuma ta yi shiru tana sunkuyar da kai ƙasa. Shikenan Jidda tashi ki tafi makarantar ki fatan Allah ya yaye miki duk wata damuwa da ke ki. Allah ya kiyaye min ya kare ki daga sharrin duk abin halitta. A hankali ta ɗago ta kalle ta jikinta a sanye sannan ta buɗe baki tana shirin yin magana. Don a wannan lokacin zuciyarta ta gama yanke sanarwar da inno. Maganar Yarima ya ce ta dawo mata inda yake cewa, Na aminta da ke shi yasa har na tsaya muka fara magana. Sai dai jan kunnen da zan miki shine ina so wannan magana ya zama sirri tsakanina da ke. ban amince ko da mahaifiyarki ne ku yi maganar ba sai dai ko abin da ya shafi bincike wajen gano masu hannu a cikin wannan matsala kin fahimta a'a um inno dama fa jiya ne da dare ina bacci na yi mummunan mafarki shi yasa ya duk nake jin jikina kamar an yi min duka sam bana jin daɗin jikina ayya sannu kin ji ni dai na san ba haka kike ba shi yasa na yi mamaki ko da na ga baki ce min komai ba amma duk da haka Na gwammace da tambaya don ban sani ba ko ba ta son sanar da ni ne ko kuma wani abu daban ke damun ki. Haba mana innota don Allah ki daina faɗar haka. Har cikin raina nake jin rashin daɗi idan na ji kina faɗin irin wannan maganar. Ko kaɗan babu wani abu da zai sani canzawa daga yadda nake. Ke mahaifiyata ce na sani babu wani abu da zai sa na ɓoye miki duk wani abu da ke damuna. Ba zan taɓa iya yin hakan ba. Inno na yi miki alƙawarin sanar da ke duk wata damuwa ta a duk lokacin da buƙatar hakan ya taso. Riƙo hannunta Inno ta yi tana mata murmushi kafin ta furta. Na gamsu da maganar ki ji ta tuna, na san ki na kuma san halin ki. Duk wani abu da za ki iya da wanda ba za ki iya ba na san shi. Na aminta da duk wata magana ta taki. Saboda na san ke in mai cika alƙawarin da ta ɗauka ce komai tsananin da za ta fuskanta akan alƙawarin da ta yi. Allah ya yi miki albarka, na tabbatar ke in ta gari ce. da iyaye da dama za su yi fatan samun kamar ki. Murmushi ta saki tana sake ƙanƙame hannun Inno kafin ta furta. Yawwa Inno menene ma'anar mutum ya yi mafarki da wani mutumin ne? Misali ka gan shi a cikin wani hali kamar na neman taimako. haka ko ka gan shi a cikin rami shin hakan me yake nufi shiru inno ta yi tana kallon ta kafin ta ɗanyi ajiyar zuciya tana faɗin gaskiya jiddati idan na ce miki ga ma'anar hakan na yi miki karya, don kuwa ni ba ni da sani akan wannan sai dai abin da nake hasashe watakila hakan ya zama sharrin mafarki ne kawai ko kuma akwai abin da mutum ya sa a ransa da zai sa shi yin wannan mafarkin amma ko ma menene hakan yake nufi shin kin yi wani mafarki ne makamancin wannan girgiza mata kai Jidda ta yi idan Inno a kanta ta sake cewa girgiza mata kai Jidda ta yi idan Inno a kanta ta sake cewa shin yadda kika min wannan maganar irin hakan ne ya faru a mafarkin naki Nan ma kai ta ɗaga sannan ta shiga zayyana wa Inuwa labarin mafarkin nata. Sai dai ta ɓoye sunan wanda ta gani a cikin mafarkin. Jim Inno ta yi tana tunani zuwa ɗan wani lokaci ta ɗago kanta ta kalli Jidda. Kada ki dami kin ji Jidda tuna, insha Allahu an jima kaɗan zan tambaya miki Malam Liman. La'alla shi ya san ma'anar mafarkin naki. Na ga shi in Allah ya ba shi wannan baiwar ta sanin fassarar mafarki. Amma yanzu ki yi maza ki tafi makaranta idan kin dawo ko ba mu je tare ba ne sai na je na ji me zai ce ko to inno bari na tafi na ga lokaci har yana neman ƙure min a gida daga haka ta mige ta yi wa inno sallama tana shirin fita sai ga aina unnan kamar an cillo ta tana rangaɗa sallama kallonta duka suka tsaya yi kafin suka amsa mata inno ta sassa na ta kalli jidda cikin saurin baki tana cewa ke tun ɗazu sai jiran ki nake amma shiru kin ƙi fitowa gashi har mun kusa makara To ku yi maza dai ku wuce kuna cewa kun makara kuma kuna nan kun tsaya zance. Sallama suka mata daga haka suka yi saurin ficewa suna dariya suka nufi makaranta. Banda watsa kafa babu abin da suke yi cikin sauri. A haka har suka shigo harabar firamare. Ko suka ga yadda ɗalibai 'yan uwansu suke sauri wasu har da gudu ya sa su ƙara sauri suka ratsa 'yar hanyar da za ta sada su da ainihin cikin inda sakandare ɗin take. Tun daga nesa suka hango dandazon ɗaliban da aka tare a makara. Kallon juna suka yi kafin kowace cikinsu ta ɗauke kanta. Jan ƙafa suka koma yi kamar wasu marasa lafiya don gaba ɗayansu ba sa ƙaunar duka. Haka har suka isa cikin get ɗin. Bayan an gama musu horon da ya dace aka sallame su, daga nan duka suka nufi ajujuwansu. Lokacin da suka shiga aji tuna har malamin business studies ya shiga, kuma har ya fara karatu. A haka dai suka zauna a daddafa suka mai da hankalinsu a kan bayanin da malamin yake. tun ba sa ganewa har kuma suka fara fahimtar abin da yake darasin nasa a kai. Yinin ranar haka ya shuɗe musu a cikin makaranta, misalin ƙarfe ɗaya da rabi aka tashe su, lokacin kuwa duk jikinsu ya gama saki, don zuwa makaranta sai da juriya ba kowa ke iya haƙurin zama sama da awa biyar ba a guri guda. A layin gidansu suka yi salama kowacce ta shige gida da faɗin sai anjima, saboda sun san za su haɗu da juna a Islamiyya. Tun bayan da ta dawo ta shiga ɗaki ta cire kayan makarantar ta fito da niyyar ɗaura alwala. Sai da ta yi sallah kafin ta fito ta zaga bayan gida ta watsa wa jikinta ruwa. Sannan ta koma ɗaki ta kwanta tana ‘yan tunane-tunane. Tun bayan da ta bar gida sai yanzu ne tunanin mafarkinta ya dawo mata. Shiru ta yi tana nazari, lokacin ne kuma Inno ta shigo gidan tana rankaɗa sallama. Saurin durowa Jidda ta yi daga saman gadon da take ta fito cikin ‘yan rumfar da suke zama shan iska, tana yi wa Inno sannu da zuwa. don da da ta dawo bata tarar da Inno a gida ba. yau 'yan nan ashe kin dawo tuni. Inno ta amsa mata tana zama saman 'yar tabarma da Jidda ta shimfiɗa mata. A'a ban jima sosai ba da dawowa ba. Na dai sallah yanzun nan na ɗan kwanta ko zan iya yin bacci sai kuma na ji kin shigo. Ayya to ki je ki samu ko baccin ne ki zuwa anjima idan kin tashi sai na miki bayanin abinda Malam Liman ya ce min game da labarin mafarkin ki. har ta ƙura za ta tashi ta ji ba za ta iya haƙurin jira har zuwa anjima ba komawa ta yi saurin yi ta zauna tana sunkuyar da kai a hankali Ino ta kalle ta ta yi murmushi don ta fahimci abin da yana ta tafiyar baya rasa nasaba da maganar da ta yi yanzu kamar ba za ta sanar mata ba sai kuma ta gyara zama tana faɗin kamar yadda na shaida miki ɗazun da safe idan Allah ya kai mu zan je gurin malam liman da miki tambaya game da mafarkinki to Allah ya sa na je gurinsa kamar yadda na alƙawarta miki Yanzu haka ma daga can nake kuma ya min bayani gamsasshe akan hakan Shirin da ta ji Indo ta ɗan ya sa ta ɗagowa a hankali ta kalle ta zuciyar ta fal da son jin me za ta faɗa mata da ya shafi mafarkin nata. Jin shiru yana neman yin yawa ya sa zuciyarta ta fara ba ta shawarar ta tambayi Indo kawai don ta damu ta ji me za ta faɗa mata. Har ta buɗe baki za ta yi magana kalaman da ke fitowa daga bakin Indo suka sa ta yin shiru tana kasa kunne. Bisa ga yadda muka yi da malam ya ce da ni mafarkin wani lokaci irin wannan yakan zama gaskiya. A mafi yawan lokaci kuma wani yakan zama ba gaskiya ba ne, sharrin mafarki ne kawai. Sai dai wani lokacin yin mafarki da wani wanda ka sani ka gan shi cikin wahala har yana neman taimako kamar dai irin wannan mafarkin da kika yi, yakan rikiɗa ya zama gaske. Wannan abun da ka gani a cikin baccinka a kuma hakan na faru a sakamakon wata ƙullalliya da aka yi wa mutum har abin da ba a so ya same shi hakan nan kamar yadda ya ce min yin mafarki da mutum a cikin rami wannan mafarkin yana nufin makirci ne aka shirya wa shi wannan mutumin wanda idan har an jajirce da addu'a Allah zai warware wannan makircin da yake neman afkawa cikinsa ko kuma ya riga ya afka dogon numfashi suka ajiye a tare kafin Inno ta kalli Jidda da jikinta ya sake yin laushi tana tambayar ta Jiddatuna, shin mafarkin nan naki ko za ki iya gaya min waye kika gani cikin sa yana neman taimakonki? Tunda kika sanar min wannan al'amarin da kuma bayanin da malam ya min hankali na ya kasa kwanciya. Ki yi min bayani ko hankali na zai kwanta. Shiru ta yi tana tunanin ta sanar da inno ko kuwa a'a. Har ta ɗago za ta yi magana alƙawarin da ta yi wa Yadima Yasir ya dawo mata. Da sauri ta girgiza kai fuskarta da ɗan damuwa duk da tana son ɓoye wa inno bayyanar hakan. Kawai sai ta tsanci kanta da cewa ni kaina inno ban san waye shi ba. Tunda na farka nake ta son gano fuskarsa amma na kasa. Na kasa bambance fuskar kowaye na gani a bacci na. Ayya, ayya, dama ai wani lokacin akan samu irin wannan matsalar. kai yi mafarki bayan ka tashi ka manta kowaye ka gani. Ita dai jidda shiru ta yi bata sake cewa komai ba. Daga haka ma sai ta mike ta bar wajen. Ɗaki ta koma ta kwanta tana faɗin, ki yi min afuwa ya mahaifiyata, Na san duk lokacin da kika san wannan maganar ba za ki ji daɗi ba saboda ɓoye miki gaskiya da na amma ki yi min afuwa babu yadda zan yi ne shi yasa ya zama dole sai na yi hakan, amma zan sanar da ke insha Allah. Daga haka ta yada haƙarƙarinta ta kwanta da niyyar bacci, sai dai ina san bacci ya gagare ta. To jama'a, a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel. Mun gode.